Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin teran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labarin da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan biyu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa dakarun kwatar 'yancin kan ƙasar algeria ƙarƙashin jagorancin ahmad bin billa da hakan kuma aka kafa bangarorin gwagwarmaya na neman samun 'yancin kai na ƙasar algeria tun farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojin faransa suka mame ƙasar algeria sannan dukkanin yankunan da mutanen ƙasar suka yi na tsawon shekaru 135 ya ci tara amma daga ƙarshe turawan sun baiwa ƙasar aljeriya 'yancin kanta a shekarar ta 1962 sannan ahmad bin billa ya zama shugaban ƙasar aljeriya na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma shekara ta 1965 ake masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa dakarun kwatar 'yancin kan ƙasar aljeriya a matsayin ranar ƙasa a hukumance masu saurari ko kusan cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah sayyid muhammad ali hadi tabatabai babban malamin addinin musulunci sannan kuma limamin masallacin juma'a na birnin tabriz a kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar iran sannan ya fara karatu a gida daga nan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa da suka hada da margayi imam khomeini a lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar iran ya sha dauri da kuma kora sai kuma bayan nasarar jun juhali an naɗa shi a matsayin limamin masallacin juma'a a tabriz wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da wata kungiya ta makiya juyin juhali wadda ake kira da furkan ta kai masa hari kuma ta yi ajalinsa a rana irin ta yau da ƙarshe ma saware ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na ƙasar iran wanda sojin saddam hussein suka yi a lokacin sojin saddam din sun kama ministan man fetur na kasar iran a lokacin wato injiniya muhammad jawad tangayan da kuma wasu jami'ai na ma'aikatarsa sannan kuma suka yi garkuwa da su da farko dai gwamnatin kasar iraki ta musanta cewa tana tsare da su sai dai daga baya ta ba da gawarsa bisa da awar cewa ya kashe kansa ne da kansa kafin haka dai injiniya tangayan ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da kamfanonin mai na kasar suke ciki kuma yadda ake tafiyar da ayyuka a lokacin yakin shaidan gani da ido da kuma da suke tare da shi a lokacin da kuma likitoci da suka gudanar da bincike sun tabbatar da cewa sojojin saddam hussein sun azabtar da ministan wanda hakan ya sanadiyar ajalinsa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon JMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan karanta ga labaran duniya da farko ga kanunsu gwamnatin yahudan isra'ila ta rusa gidajen falasinawa 129 a wannan shekarar gwamnatin kasar yemen ta ce ana ci gaba da musayar fursunonin yaƙi tsakanin ansarula da tsohuwar gwamnatin kasar sannan za ku ji cewa jam'in hamayya a kasar tanzania sun yi watsi da sakamakon zaɓen shugaban na kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar ƙwatar 'yancin falasɗinawa ta plo ta ba da sanarwar cewa gwamnatin haramci ƙasar isra'ila ta rusa a gidajen falasɗinawa 129 a cikin wannan shekara ta 2020 da muke ciki kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto hukumar kula da filaye na Falasɗinawa karkashin ƙungiyar plo tana faɗar haka ta kuma kara da cewa wannan adadin rushe-rushen shine mafi muni a tarihin gwamnatin Yahudawa. labarin ya kara da cewa shekara ta 2016 ma gwamnatin Yahudawa ta rusa gidajen falasinawa 123 har ila yau labarin ya kara da cewa rushe-rushen gidajen falasinawan na wannan shekaran ya auku ne mafi yawa a birnin kudus kuma an gudanar da su ne bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump ya shelanta yarjejeniyar karni a cikin watan janairu na wannan shekarar shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana nadamarsa ga goyon bayan da ya ba wa kamfanin jaridan cheli ebdo wacce ta buga zane na wulakanta manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran yana kalto shugaban macron yana faɗa haka a shafinsa na twitter inda yake cewa a kasar faransa dukkanin mabiya addinai daban-daban suna gudanar da ayyukan ibadarsu ba tare da tsangwama ba sannan shi a karan kansa baya adawa da wani addini a kasar har ila yau shugaban ya yi hira da tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar inda ya kara nanata cewa ya fahimci irin yadda musulmi a duniya suke ji bayan zane-zanen wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda jaridar Chile Abdo ta yi goyon bayan da ya bawa jaridar baya nufin bata wa musulmi rai in ji shi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaban ya bayyana goyon bayansa ga abinda jaridar Charlie Abdo ta yi na ɓatanci sannan yana ganin yin haka yana daga cikin 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yan faransa suke da shi ƙungiyar ma'aikata ta kurdawan ƙasar turkiya pkk a takaice ta ba da sanarwar cewa ita ce da alhakin fasa bututun ɗanyen man fetur wanda yake kwararar da mai daga yankin kurdawan ƙasar iraki zuwa ƙasar Turkiyya. ƙungiyar ta bayyana haka ne a shafinta na sadarwa ta kuma kara da cewa ta yi haka ne don hana kwararan ɗanyen man fetur daga yankin kurdawa na ƙasar iraki zuwa ƙasar ta turkiya fashewar da kuma wargaza bututun man ya auku ne a ranar laraban da ta gabata kuma majiyar gwamnatin kurdawan ƙasar iraki ta ba da sanarwar cewa an dakatar da kwararan ɗanyen man fetur daga garin bagok zuwa yankin maradin na kudancin ƙasar turkiya tun lokacin gwamnatin ƙasar yemen ta ce ana ci gaba da musayar fursunonin yaƙi tsakanin ƙungiyar ansarullah da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta Almasira masira ta nakalto abdulkadir murtada shugaban kwamitin fursunonin yaƙi na ƙasar ta yemen yana faɗar haka al-murtada ya bayyana haka ne a yau ladi kan cewa an yi musayar fursunoni biyar na gwamnati da ƙungiyoyin sa kai na ƙasar ta yemen da wasu na wancan ɓangaren kafin haka dai a ranar 15 da kuma 16 ga watan oktoban da ya gabata an yi musarar fursunoni shida tsakanin bangarorin biyu sannan an yi musayar ne karkashin kula na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar red cross wannan dai shine musayar fursunoni mafi girma tsakanin bangarorin biyu tun farkon yakin a shekara ta 2015 manya-manyan jam'iyyun hamayya guda biyu a ƙasar tanzania sun yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda ya bawa shugaba mai ci damar shugabancin kasar na wasu shekaru biyar kamfanin dillancin labaran reuters daga birnin dar es salaam ya nakalto freeman bowe shugaban jam'iyyar chedema yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa ina kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma sauran ƙasashen duniya da kada su amince da sakamakon zaɓen su kuma yi wani abu a kai a ranar juma'a ce dai hukumar zaben ƙasar ta tanzania ta ba da sanarwar cewa shugaba magufuli ya lashe zaben shugaban ƙasar da kashi 84 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da jam'iyyar cedema ta sami kashi 13 cikin 100 kacal jam'iyyun hamayya sun bayyana cewa za su gudanar da zanga-zangar rashin amincewa da sakamakon zaben a ranar litinin wato gobe masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu jikar magori ce domin kuwa zai kawo muku labarai ne mambanta gajeru dangane da abin da ya shafi harkar noma a nahiyar mu ta afirka da fatan za a kasance tare da mu domin ajiyar da shirin zai gudana. to za mu faro labarin namu daga kasar namibia wacce kamar kasashen wannan yankin da dama suka fuskanci hare-haren farin dango da suka zama annoba ta yadda gwamnatocin kasashen suke hasashen cewa suna buƙatar kuɗaɗe masu yawan gaske domin ganin cewa an yi fada da wannan ƙwarin banda asarar da suka haddasar ta amfanin gona. a wannan ta namibia dai ministan aikin gona na ƙasar sela letwen ya faɗa majalisar dokokin ƙasar cewa da akwai buƙatar kuɗaɗe da suka kai dala amurka miliyan ɗaya domin fuskantar farin dangon zai dai a yi amfani da wannan kuɗaɗen ne domin sayan motocin aiki da kuma ɗaukar 'yan ƙwadago sannan da sauran kayayyakin aiki da ake buƙatuwa da su domin kawo ƙarshen harin na farin dango da suka addabi ƙasar tun cikin watan Agusta na wannan shekara. sabbin dokokin mallakar ƙasa a afirka ta kudu da mun bunƙasa harkar noma a baya-bayan nan gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta sanar da cewa za ta bayar da ƙasar noma da girmanta ya kai eka dubu bakwai ga manoman ƙasar baƙaƙen fata wannan ƙasar da za a baya ta gwamnati ce ba kamar yadda a baya wato ko kuma shirin kwace ƙasa daga fararen fata da miƙa su zuwa ga baƙaƙen fata ba sai tare da cewa matakin na gwamnati abin yabo ne kamar yadda manazarta suke bayyanawa a lokaci ɗaya kuma suna korafin cewa hakan yana nuni da raunin siyasar noma da ake da ita a cikin wannan ƙasa ta afirka ta kudu bayan kawo ƙarshen tsarin nuna wariya kuma babu wani ƙoƙari na a zo a gani da aka yi domin bunƙasa rayuwar mutanen karkara sai kuma batun sauyin yanayi wanda shi kuma ake hasashen cewa zai haddasa sauyi a farashin kayan abinci ana hasashen cewa sauyin yanayi da ake fama da shi a duniya wanda kuma ya shafi nahiyar afirka zai haddasa sauyi a cikin farashin kayan abinci sauyin da za a samu shine cewa farashin abincin zai karu sai dai kuma a lokaci guda manoma za su sayar da kayan abincin nasu ga masu sari da kuɗi 'yan kaɗan timothy jagi wanda manazarci ne akan harkokin noma a ƙasar kenya ya bayyana cewa wannan yanayin da ake ciki zai haddasa matsala a kan abinci da farashinsa da kuma yadda za a samar da wadataccen abinci a nan gaba shi kuwa bruce campbell wanda darakta ne a wata cibiya ta nazari cewa muna da buƙatar yin aiki tare a tsakanin gwamnatoci da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu domin warware wannan matsala da kuma samar da wani sabon fata a cikin al'umma to masu haro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon da ya kunshi labarai daban-daban akan harkar noma da kiwo kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniya tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku wakoki da kiɗe-kiɗe na iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa to da yake muna cikin ranakun zagawar haihuwar manzon allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne a yau shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa Iran suka yi wa fiyayen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa yanzu kuma bari in gabatar muku da gungun mawaka da suka daga garin bushar da suka yi wakan bege ga annabi muhammad tsiya da amincin allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka ai saurari lafiya mawakan bege kenan aka saurara daga birnin bushahar na nan kasar iran da fatan masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu da wannan waka da aka ji kuma anan zamu ja nan zamu shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv1.ng sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumi su. har yanzu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh